kakamta na yi misa na harkokin waje so da za mu je mitin a kan magana afirka a kan magana talauci da rashin lafiya da yaƙe-yaƙe da kuma mai kawata a inganta rayuwar mutane to mafi yawancin idan ana taro a irin wannan taron muhallin wannan wurin akan talauci ko yunwa ko abin nan za ka cewa mu da muka yi a wannan wurin irin yanayin mu da yanayin wurin taron da irin abincin da ke na wurin da wuya kamanci mai yunwa da wuya kamanci mai talauci saboda haka talauci da yunwa abu ne da yake ba a cewa mai wasan jin yunwa sai dai ka ji tukun ka san mai yunwa ba zai ka ce a matsayin ka zauna ka ce to shi ka ina jin yunwa gai da wanda ke ji sai ka ji ta saboda haka a wajen shugabancin mutane idan aka gana akan abin da ke damun su da bukatun su ka ji abin akan ra'ayin su bakin su ba kuma gefe da kai kai kai ne masani shi kenan ka san irin da ake ji wa ka ka san yadda mutum kai ke rayuwa zaka taimaka masa ka ka da yake bukatar ka za kaza kaza a'a ka kira shi ka je ya yanayin sa yake so idan ya faɗa abin ke yanayin sa to suka mai da ilimin ka da koda ka wajen tekar wani abu jam'iyyar pdp ta faɗi musamman a jigawa an samu canjin gwamnatin da watakila wasu ba ta tunanin hakan za ta faru misali abu da ke cikin zukatan 'yan jigawa shine yaya makomar jigawa za ta kasance kai ma kana da wannan tunanin wala babu sai zaɓe aka yi jam'iyyar ta ci kamar ka zaɓi na hawa da aka zaɓe na aka zaɓe na pdp na zama gwamna yanzu an zaɓe an zaɓi gwamnan apc na magana shine mulkin da zai yi ba mulkin abu ne mulkin yan jigawa ne a yanzu zaɓe hanya ce kawai ta hawan nan a manan mulkin to idan ka hau zaɓen to kuma mulkin da ke na jama'a ne yan jigawa saboda haka yanzu a gwamnan yanzu shine jigawa ce ce apc sa ita ce pdp sa ita ce abga magana shine alƙiblarsa ga baki ɗaya kabar da aikin zai ga ne yan jigawa zai yi in kuna jiga bai ashe duk jiga kamata ce ya ba su haɗin kai ya musu addu'a don kai shine idan sun gaza azabar tana kan ba saboda haka kata yi musu addu'a din domin shine in sun gaza mun shiga uku a yi musu addu'a Allah ya sa su ma su miƙe sai abin da ya kamata wanda ƙara kawo arzikin ya jigawa ta ƙara kwarjini ta ƙara suna ta ƙara zaman lafiya to wannan shine buri wannan shine mulki domin mulkin da ake shine na jigawa ake yi Irce APC mu a yanzu irce PDP mu a yanzu irce ce ma mu a yanzu